بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأف أكبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب, بنو أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى السعيد بأبدان نجسة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 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi na al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasinmu na biyar a jerin gwanan darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine 179 a wancan satin mun fara bayani game da hadisin abu huraira wanda imamu muslim ya roito ba mu samu damar kammala sharhin hadisin ba lokaci ya kure don haka za mu dawo mu karasa abin da yi ragowa na sharhin wannan hadisi malam ce wa kazalika aklul harami yuqtilu quwwatahu wa yud'ifuha wato hakanan cin haram yana lalata karfin addu'a yana rauna da addu'a kama fi sahihi muslim kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihi muslim min hadisi abi huraira daga hadisin abu hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun Allah kyakkyawa ne tsabtatacce ne la yaqbalu illa tayyiba baya karɓar wani aiki sai aiki mai kyau aiki mai tsabta wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina kuma lalle Allah ta'ala ya umarci muminai da irin abin da ya umarci manzanni da shi faƙala Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ya ku waɗannan manzanni ku ci daga dadadan abubuwa masu kyau masu tsafta wa'malu saliha kuma ku yi aiki na ƙwarai inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne game da abin da kuke aikatawa wa haka kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗen abubuwa kyawawan abubuwa da muka azarta ku da su thumma zakara rajula yutilu as-safara ash'ata aghbara sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci wani mutum yana tsawaita tafiya ash'ata mai biringitsatsa gashinsa wato gashinsa abin nan tsatsa haka agbara wanda yake ya yi ƙura ya muddo ya dahu sama yana miƙa hannunsa zuwa sama yana cewa ya rabbi ya rab ya ubangiji ya ubangiji wa mat'amuhu haram alhalin abin da yake ci haramun ke ci wa mashrabuhu haram alhalin abin shansa haramun ne wa malbasuhu haram kuma abin da yake sawa na tufa haramun ne wa guziya bil haram kuma aka ci da shi haram fa anna yustajabu lahu to ta yaya za a ansa masa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wannan hadisi na abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana gaya mana cewa Allah ta'ala ya umarci manzanni da abin da ya umarci mu'mine ya umarci mu'mine da abin da ya umarci manzanni da shi Allah ya umarci manzanni da su ci daga abubuwan da suke masu tsafta wato su ci abin da yake halal ne ba haram ba hakanan ya umarci manzanni wato hakanan ya umarci mu'mine su ma su ci daga abin da yake halal ne mai tsafta ne ba haramun ba ce kulu min at-tayyibati wa'malu salihah wannan dangane da manzanni kenan su ma annaba su ma mu'mini Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ubangiji ya ya umarce su da su ci daga abubuwan da suke halal ta sifar da take tare da shi sifa ce ta inkisarun nafs sifa ce ta tawalu sifa ce ta wanda yake cikin bukata ash'asa aghbara wani lokaci annabi sallallahu alaihi zai fita sallar zai fita sallar istisqa yakan fita mutadarri'an mutakhashshi'an mutabazzilan yakan fita da kaskantar da kai da ainihin halartar tsoron Allah a cikin zuciyarsa sannan kuma ba tare da yayi ado ba wanda hai'a ce da take nuna al wato take nuna cewa mutum ya karaya gaban ubangijinsa sifa ce da take nuna mutum baya tattare da girman kai baya tattare da jin shi wani ne shi wanda ya isa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba ash'atha aghbara zi timrayn madfu'in ala al-abwab aw madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarra sautari zaka ga mutumin da yake kan shi haka birtsatsa haka gashi da kura gashi ya sa wasu kyallaye jikinsa wato mokara. kayansa ba wani kaya ne na alfarma ba madfo'in bil abuwa. ana ture shi a kofofi wato duk kofar da ya je. ko wani wuri zai shiga ana tutture shi saboda ana ga kamar bai isa ba na shi law aqsama ala Allah da abarra da zai yi rantsuwa ga Allah zai yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya kubutar da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bada sunan sai ya ce rubba ash'ata akhbara zai timrai ashe wannan ma yana daga cikin sifa da za ta sa Allah ta'ala ya tausaya masa ya karba addu'arsa kaga yana da wani dalili na biyu wanda shi ma zai sa a karba addu'arsa sannan ya ya dahu ila sama yana daga hannu sama da shi ma daga hannu sama yana daga cikin uh, adabin du'a abinda ake so mai addu'a yayi yayin da yake addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn yastahi Allah ta'ala mai karamci ne ko mai kunya ne yana jin kunyar bawansa yayin da zai daga hannunsa yana addu'a kuma ya dawo da hannunsa wayan ba tare da komai ba ba tare da ya samu abin da yake nema ba ubangiji yana kunyar bawa ya yi masa haka shi kaga shi kansa daga hannu yana daga cikin asbab da sa a karbi addu'ar mutum danganan daga hannu a addu'a zaka iya kasa wannan gida wato hala din gida uku akwai inda shari'a ce a daga hannu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu kamar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake addu'ar istisqa yana daga hannu yarfa'u yadai ce rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u hatta yura bayadu at-tay yana ɗaga hannunsa sama har a rika ganin wato hasken hamatarsa wato farin hamatarsa kaga anan nassi ya zo akan cewa da sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadai kana a qunut du'a al-qunut annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u al-ma'muna aydihim ma'muma su daga hannunsu aga wanda ma yazo cewa ana daga hannu to da ire-iren da guraren da shari'a ta yi nassi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu akwai kuma inda shari'a ta nuna ba a daga hannu ka daga hannu anan to ka zo da wani abin da yake sabanin shari'a kamar lokacin da liman a lokacin da mai hudu ba yake hudu ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yushiru bi usbu'i da yatsansa yake nunawa yake nuna yake nuna ba ba hannayensa biyu yake abin nan ba wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi a hudu bassa ko kuma tsakanin wato ko kuma a cikin a cikin sujjada kaga ba za ka daga hannu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba rawaito cewa a sujjada yana addu'a yana daga hannu ba kaga duk waɗannan gurare gurare ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a gurin amma ba rawaito cewa daga hannu ba akwai kuma gurin da ba a ce a daga ba a ce ka a daga ba daga al'asulu sai su shiga cikin hadisan da suka zo na daga hannu kamar hadisin farko da muka faɗa inna Allah ka hayyun karim yastahi min abdihi an yarfa yadayhi eh, yad'uhu thumma yarudduhuma kha'ibatayn ko sifran kha'ibatayn saboda inda ba a ce a daga ba ko kuma ba a ce ka a daga ba to al'asun mutum zai iya dagawa yana da cin adab adab na addu'a kamar addu'a da take mutlaka ba a cikin sallah ba ba kuma irin addu’o’i da annabi sallallahu alaihi ya koyar aka ga yayi ba kamar ka ka yi addu'a kaga zaka iya daga hannunka ka ka yi addu'a abinda dai bai inganta ba a hadisai abinda hadisansa ba su inganta ba shine shafa fuskar Wani shafa fuskar hadisan duk da suka zo masu rauni ne kwarai kwarai da gaske malamai sun yi bayani akan raunin su sosai da gaske saboda haka wannan baya daga cikin adabun du'a to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya muddu yadayhi kaga yana da wani dalili na uku da zai sa a karba addu'arsa sannan yace yana ce ya rab ya rab kalmar ya rab ya rab akwai tawassuli da sunan da rububiyar ubangiji tawassuli da rububiyar ubangiji don mutum da yake tawassuli da sa cewa ubangiji kai ne ubangiji na kai ne ka isa kai ne za ka yi babu wanda ya isa ya hana abinda ka bayar babu wanda isa ya bayar da abinda ka hana yadda da rububiyar ubangiji da tawassuli da ita yana daga cikin abinda zai sa a karbi addu'ar kamar da hasan kamar da Afa ibn Abi Rabah yake cewa mutumin da zai maimaita ya rab ya rab wato har sau uku to wannan za a ansa addu'arsa aka gaya wa Hassan al-Basri maganar Afa ibn Abi Rabah yace ba ku karanta فدر فدر الله بأننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم لسكي توسلي دا ربنا ربنا ربنا ربنا في أبنجيجة فاستجاب لهم ربهم في أبنجيجة أنسى مسلم سوى لهكا kiran sunan ubangiji da tawassuli da sunayensa yayin addu'a yana daga cikin ada kuma yana daga cikin abinda zai sa Allah ya karbi addu'ar mutum yayin da yake addu'a to kaga shi ma wannan mutum yayi kuma sannan kalmar ya rab ya rab tana nuna ilha wato naciya wanda shi ma ana san bawa ya zama mai naciya a wajen addu'a kaga kalmar ya rab ya rab tana nufin cewa mutumin nan ya nace wajen addu'a saboda kaga abubuwa guda hudu waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu yana daga cikin asbab wato sababbai ko dalilai na a karɓi addu'ar bawa kaga ya cika su amma kuma sai ya zama da ya samu matsala addu'ar ba ta samu karɓuwa ba shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da gaba a gaban a ci gaban bayaninsa ya ce wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram kaga gaba ɗaya gaba ɗaya shi haram ne wato ta ko'ina cinsa shansa suturarsa kuma an ciyar da shi da abin da ya nema haram zai nema sannan in wani zai taimaka masa da haram zai taimaka masa wato shi wanda zai nema da kansa haram zai nema a wajen cinsa da shansa in wani ne kuma zai nemi taimakon wanda zai bashi haram ne shi ne ma'anar wagu zai bil haram kuma aka ciyar da shi haram to in wani ne ya taimaka masa to ta hanyar haram za a taimake shi kaga saga haramun fi haram sauraka gaba daya rayuwarsa ta zama ta ya gaba daya gina ta akan haram to annabi ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a sa? masa kaga an samu asbab ajabatu du'a ga asbab na a samu addu'a ta karbu ga kuma mani'i abinda zai hana addu'a ta karbu sai ga an samu sabab sai kuma mani iya zo ya hana abin ya yiwu saboda haka kaje ta kallafa sabab li wujudi mani za iya samun sabab shar'i sannan kuma a samu wani mani wanda zai hana sabab din ya aiki kamar matar da lokacin sallah ya riske ta kuma haila ya zo mata kaga ga sabab na ta yi sallah gashi ya samu amma kuma ga mani ba za ta iya ba ko watan azumi ya kama kuma hailarta ta zo kaga ga sabab shine watan azumi ya kama ga kuma haila wanda mani wanda ita ce za ta yi shine zai zai yi rinjayi saboda haka dole ne ta hakura to haka shi ma wannan gashi ya yi abinda duk wato ya zo da duk abubuwan da mutum idan ya zo da su zai samu karbuwa addu'a za ta samu shiga amma kuma akwai wani cikas tare da shi akwai wata matsala ita ce kasancewar abincinsa ba ba na halal ba bane shi kaga babu mamaki idan mutum yayi ta addu'a yayi ta addu'a kuma yaga an sa masa in ya kasance mutum ne wanda yaki halal yaki haram ne irin rayuwa mu ta yau yaki halal yake haram ba abin da ya da mutum shi da ya samu sai in ma ce yanzu halal kawai zaka tsaya ka ci to sai ka mutu wanda yake sai ka mutu da yunwa ka ce sai halal tsantsa gaskiya akwai matsala saboda haka dole ne a dan gaggauraya a taɓa wannan a taɓa wancan kaga irin wannan mutum ya yi kuma ya shiga cikin wata matsala ya yi ta ya rabu ya rabu ya rabu ya mara ya rabu shi ya sa wasu wai don su kauce ma wannan matsalar sai shi ya ce wa na imin addu'a wai to kai tunda mutumin kirki ne ba ka cin haram ba ka abin nan kai ka yi masa shi dai ya san yana da matsala <laughs> in shi ya nema ba za a ba shi ba to bara ya yi dabara saboda haka kai tunda da ya kula kai baka cin haram ko baka da matsala zahiri dai da ya gani to da Allah ya masa addu'an nan to duk ɗaya ne tunda dai shi shi za a yi wa addu'ar addu'ar shi zai samu abun ba kai ba mai addu'ar saboda haka ana nan dai matsala tana tare da shi in yana so karɓi sa, to ya gyara abincinsa abdullahi bin sahal a tusturi a sahal ibn abdullahi tusturi yana cewa wanda ya kasance cinsa da shansa halal ne tsawon kwana arba'in to za a karba addu'arsa wato kai kwana arba'in baka ci haram ba halal kake ci tsantsa to ka tsara in kai addu'a za a ansa wato wannan a bisa hasashensa kuma duk da dai takaita abin a kwana arba'in duk bai taso ba almuhim dai abin da yake so ya ce ka zama na kana cin halal ko da yaushe kana cin halal ko da yaushe to addu'ar ka zaka samu karbuwa haka wahab ibn munabbih yake fada yake cewa man sarrahu an yastajiba Allah du'a man sarrahu an yastajiba an yastajiba Allah da'wata falyutib falyutib mat'ama wanda duk yake da sha'awar Allah ya karba addu'arsa to ya kyautata abincinsa ta hanyar ya ci halal in yayi haka to ya sa rai zai samu zai addu'a za ta samu karbuwa saboda haka ashe kaga za a iya samun al sharaɗai na karbi addu'a sun cika amma kuma a samu mani wani abu ya zo ya zama cikas ya zama matsala ya yi karfa-karfa addu'a ta ki karbuwa wadda kara abdullahi ibn imam ahmad fi kitabin zuhudi li abi malai ce abdullahi dan imamu ahmad ya ambata a cikin littafin zuhud na na babansa ruwayar tana cikin littafin zuhud ne na abu dawud abu dawud suleiman ibn al-ash'ab as-sijistani wanda yake da littafin as-sunan wanda muke cewa a kullun rawahu abu dawud abu dawud ɗaya daga cikin almajiran imamu ahmad wanda yana da masail da yawa tambayoyi da yawa imamu ahmad yana da ruwayoyi da yake yi daga imam ahmad ibn hanbal sauraka wannan ruwaya tana cikin littafin az-zuhud na na shi abu dawud ba a cikin littafin abdullahi dan ahmad ba a ciki yake cewa asaba bani isra'ila Bala'u, wani bala'i ya sauka ga bani isra'il fa kharaju makharajan sai suka yi sai suka fita can wata mafita fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim sai Allah ya wahayi zuwa ga annabinsu na wannan lokaci an akhbirhum ce ka gaya musu takhrujuna ila as bi abdanin najisa za ku fita can wani fili domin ku yi addu'a amma da jukkunan ku wanda suke cike da najasa wa tarfa'una ilayya a qad safakat qad safaktum biha dima ku daga mun hannayenku waɗanda kuka zubar da jini da su wa mala'tum biha buyutakum min haram kuka cika gidaddajinku da haram da waɗannan hannuwa naku al'ana sai yanzu hina shadda ghadabi alaikum lokacin da hushina na ya tsananta gare ku walan tazdadu minni illa bu'da to ba abinda zaku ƙara ku ƙaru da shi daga waje na sai ni sai ni santa sai nisa wannan ruwayar tana da rauni ruwayar tana da rauni zuwa ga Imam Ahmad din kansa a zuwa ga domin ruwayar zuwa ga Abu Zardi ruwayar ba washi imam ahmad bane ya faɗa ka an jingina ruwayar ne zuwa ga abuzar to amma ruwayar bata inganta zuwa ga abuzar ba domin ruwayar bakar ibn abdullahi muzani an abi akwai irsali bakar ibn abdullahi muzani bai ga abuzar ba kuma koda ya inganta wannan yana daga cikin isra'iliyat wanda ake faɗan su ba tare da an karyata su ba ko an gaskata su saboda ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadithu an bani isra'ila ولا حرج إذا, حدث إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم to malamai sukan kawo su babin babin isti'nas to ebakewa ba wai babin ihtijaj ba ba wai hujja ba ya gama kawo hujjojin duk da zai kawo tunda ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an gama magana to nan babin isti'nasi ne tunda babu wani abu da ya ci karo da wannan a alkur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam tabbatacce to za a iya sa a babin eh, istinasi to shine abinda shi ibn qayyim ya anan wa qala abu zar yakfi min ad-du'a ma al-birr ma yakfi min ma yakfi at-ta'am min al-milh wato yar addu'a kadan tare da aikin alkhairi za ta wadatar kamar yanda gishiri zai zai wadatar gishiri kadan zai wadatar da abinci mai yawa wato idan akwai aikin alkhairi tare da mutum akwai aikin birri aikin alkhairi ayyukan alkhairi ayyukan da'a tare da mutum to yana addu'a kaɗan ma zai yi sai ga biyan bukata kamar yadda yawan abinci sai ga ɗan gishirin da za a zuba kuma ya wadatar baya da yawa ɗan kaɗan ne to haka shi ma aikin alkhairi yake tare da gabawa dangane da addu'arsa in har ya zama na aikin alkhairinsa in ya zama yana cikin ayyukan alkhairi shi kenan sai ka ga wahala ya addu'a nan da nan sai ka ga biyan bukata abinda yake nunawa cewa in har kana so ka zama wanda Allah ta'ala yake sauraron addu'ar ka lokacin da za yi addu'a to ka zama mutumin da yake ainihin kyautata ayyukansa mai aikin da'a shi yasa yana daga cikin abinda malamai suke faɗa na asbabu ijabati du'a tawassulu bil a'malis salihah ayyukan da ka san kayi dan Allah ka yi tawassuli da wannan aikin aikin da ka san kayi kayi shi dan Allah babu wani hazzi babu wani rabo na na duniya babu wani rabo na san zuciya a ciki kayi su ne dan Allah khalisan liwajhi Allahil karim shikenan sai ka tawassuli da wannan yana daga cikin asbab na a karbi addu'ar kun ga hadisin mutanen nan guda uku wanda su ne ashabul raqim a bisa tafsiri wanda yake ya tabbata inna ashabal kahfi war raqim to ar-raqib din ashabul raqim su ne wadannan mutane guda uku wanda suka shiga kogo wani dutse ya ya rufe su Ko wannan su daga ciki yayi addu'a da wani aiki da yayi dan Allah yayi addu'a da wani aiki da ya taba yi dan Allah da suka gama addu'a su ukun gaba ɗaya Allah ya buɗe musu ya kawar musu da wannan falalan dutse da ya rufe kofar kogon suka fita suka tafi abinsu kaga sun yi tawassuli bil a'mal as-salihah haka haka ake so bawa yayi tawassuli da aikin sa da yayi na kware kamar yadda yazo a cikin hadisin Tirmidhi hadisin Imran ibn Husayn ibn Husayn Nabi sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u al-Qur'an was'alu Allah bihi innahu ya'ti qaumun yaqra'una al-Qur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas ku karanta Qur'ani ku roki Allah da karatun Qur'anin da kuka yi za a samu wanda za su rika karanta Qur'ani suna bara da shi to ku kakku yi haka in kun yi ba mutane za ku roƙa ba Allah za ku roƙa saboda haka kana karanta Qur'ani ka roƙi Allah bayan ka gama karatun Qur'ani ka yi tawassuli da abin da ka karanta na ayoyin al wannan ba shine yake nuna a haɗu a yi taro a yi ganganku a ce bari a yi sauka a yi addu'a wannan bid'a ce wannan ba shi da asali cewa ga wani abu ya zo ko muna da bukata to bara mu zo mu haɗu har ma ka ji an ce mai sauka sai a ɗauko ƙur'ani sai a karkasa nan kuku 60 kowa a bashi izu ɗaya sai a karanta sai a karanta kowa sai karanta izu ɗaya sai a cewa Allah an sauki ƙur'ani ba wani kuma ƙur'ani da aka sauki kowa izu ɗaya izu ɗaya ne aka yi saboda izu ɗaya ɗaya ne kawai kowa aikinsa aikin waɗancan taran za a baka kai ka zama mai sauka ko aikin ka za a ɗauka a ba waɗancan kowa wa an laisa lil insan illa ma sa'a saboda haka aikin ka inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha kowa aikin sa <coughs> ka kun haɗu ku 60 kun karanta izu ɗaya to kowa ya karanta izu ɗaya ba wata sauka ana ba ai sauka ba amma sai a cewa Allah ai mun har hada mun har hada masa mun hada wa Allah haka ya zama ya zama sauka wannan ba ba ya da asali kuma kowa to akan yi aiki ya roƙi Allah da yayi tawassuli da aikinsa saboda haka in za ka yi tawassuli sai ka karanta Qur'ani ba sai ka kira wasu ba me yana kira wasu aikin naka ne za ka yi tawassuli da shi me yana kira wannan da wani da wani in har so kuke koyo juna addu'a shikenan ka ga wa yan uwanka ya dalibai ne za su yi jarabawa yan aji sau da Allah kowa ya je aikin alkhairi yayi mana addu'a Allah ya sa jaraba nan ta zo mana da sauki shi shikenan a rabar a haka wanda zai karatun ya yi wanda zai kiyamun laili yayi wanda zai sadaka ya yi kowa ya je yayi aikin da yake ganin ya fi masa sauki yi. ba tare da kun ƙayyade da sai ku haɗu ku yi a taro a haɗu ko a rarraba Alƙur'ani ko a ce an yi sauka kaga anan an yi bid'a abinda ake nufi a karanta qur'ani a roki Allah da shi kowa zai karanta qur'ani zai iya tawassuli da shi yana daga cikin al'amalus salih kamar yadda zaka yi raka'a guda biyu ka daga hannu kai addu'a da wannan raka'o'in guda biyu da kai kamar yadda zaka yi sadaka wannan sadakar taka da kai dan Allah abin nan ba wanda irin za a ce sai ka yanka bakin sa ba haga musu wata sifa wani sifar ta kaga ba sadaka bace sadaka mai na ware da baki da jada da fari mai bambancin su a gurin Allah abinda zai bambanta su da wancan kawai ikhlasin wanda ya aikin wanda yayi da ikhlasi wannan bai amma duk sanda kaji ana cewa ana san a samu sa mai karyayyen kaho ko ko fari ko baki ko wani kala aka sa wasu sharuɗa to ana nufin akwai akwai wani abu a ƙasa ba maganar sadaka bace a'a akwai wani horo da wani umarni da ake so a cika kaga wannan ba irin ta ake nufi ba baki alaikum ka sadaka wani ma bai san kai kai ba eh? ka kirawo mahaucin warku cito ga kudi da Allah aje a sai sa a raba wa mutanen unguwa fakirai kuma ka ja bakin ka ma kai shiru ba sai ka ce ni ne ba shikenan a rarraba wannan abin da shikenan an yi sadaka amma a sa maka sharaɗi saboda haka ka gaba don Allah kai ba ka yi ne saboda wannan ya ce yi inda zai ce ba sa za ka yi ba rago sa ka dawo ragon in ya ƙara ka gaba ya ce raƙumi in ya ce sa biyu sa biyu za ka in ya ce sa ɗaya ɗaya za ka dawo ka gaba ba Allah kewa ba umarnin wani kake bi yanzu ba umarnin Allah ba to galibi muna haɗa addu'ar da wani saddabaru da wani camfe-camfe da ba shi da asali a musulunci shi yasa ka ɗauki koyarwa musulunci sai ka tana da sauki tana da sauki wato yana daga cikin mizar addinin musulunci yana haɗa bawa da ubangijinsa kai tsaye to baya sanya wasu turaka wasu abin nan wasu tsotsi tsakaninsa da wani ya ce shi sai ta hannunsa ne za ka samu isa zuwa ga ko za ka samu bukatar ka wajen Allah musulunci ba da wannan rayuwa ta ɗan adam da ɗan adam sai ga wani ya ce ba zai yi ka samu ganin wani ba sai ta hannun wani ko ba zai samu abin da kake so ba sai ka ta hannun wani ubangiji ba wannan yake za ta alaka ibadi an anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayi suka tambaye game da ni ka ce kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an mai addu'a in ya mai roƙo da addu'a in yi zan ansa masa Ina iyaka ni masu su ansa na kiran su yi imani da ni shikenan kaga akwai sauki sai sa in laifi kai Allah kawai zaka roƙa gafara ya gafarta maka <coughs> wa man yaghfiru dhunuba ba buƙatar sai ka fi ta kan malamai sannan ka samu gafara kamar yadda yake a wasu addinai sai ka bi tsakanin limaman addinan su ne za su baka satifikin na an gafarta maka idan ba su baka ba to kana nan a mai laifi ba abinda za ka yi ka fita sai ka bi ta hannunsu su kuma daman sai ka cike fun kayi rijista ka aje wani abu to kaga musulunci duk ba haka yake ba awar haka in ka je in kana bin wani coci ne wanda yake da tsada haka za ka sai gafarar da tsada haka za ka sai gafarar da tsada tunda su ba a son caccanzawa kana nan ka tsallacen can ba zai yiwu ba to amma sai Allah ya zama ya sa musulunci da zama haka yake ba musulunci kai tsaye kawai zaka daga hannu wani ma bai san ka ka daga hannu ka roki Allah gafara ce Allah gafarta mun Allah ya ce na gafarta maka to haka addu'a ma za ka roki Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza in har ka cancanci ya baka babu da zai hana ya baka haka babu bukatar wani ya zo ya ta yawo da hankalin hankalinka da ta sa maka wasu sharuɗa da wasu dokoki saboda shi ya mayar da abin neman kuɗi kai ma ka rika jin cewa ai duk wanda ma bai ban sa maka wannan sharuɗin ba to abin nashi ba da gaske bane su yasa su masu sa sharaɗin ko lokaci suke tsaurara sharaɗin sai ka fi yadda cewa da gasken ne hmm? ka je kana yi yana cewa ba haka ba ka samu matsala sai ka sake to sai ka fi yadda cewa a to wannan abin nashi da gaske ne shi yasa za ga irin waɗannan uh, karkatattun malaman ba za su ba za su ka zo ka ce min addu'a ya ce to Allah ya biya ma bukatar ka Allah ya sa abin da kake nema Allah ya baka a'a sai ya gaya maka cewa to za mu tashi za mu gaya wa Allah za mu yi sallah za kai ma za mu karanta za mu karanta maka Qur'ani sauka kaza za mu ja maka tasbi ciki kaza to kai kuma in ka ji waɗannan sharuɗan sai ka su bada ka cewa eh lalle wannan zai aiki to ko me ne ma sai a bashi wancan kuma da bai kawo waɗannan sharuɗan ba sai ga kai wannan ina gaba abin da zan samu a wajensa to ba haka bane bawa ka kyautata alaka ka da ubangiji ka roke shi kai tsaye ubangiji zai ansa maka na'am faslon wadda min anfa'il wuya, wa huwa aduwul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzula wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idha nazala وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وإماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات أحدهما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون عطأف من البلاء فيقوى عليه البلاء ويصاب به الأبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني هذر من القدر لا يغني هذر من كدر والدعاء يمنع مما نزل ومما لم ينزل نعم والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم فعليكم عباد الله بالدعاء وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الكدر إلا الدعاء ولا يزيد في الأمر إلا البر وإن الرجل ليفرم الرزق بالذنب يصيبه ما لا يتقبل da cewa faslun والدعاء من أنفع الأدوية الدعاء yana daga cikin magunguna masu amfani nesa ba kusa ba Wahu huwa aduwul addu'a abokiyar adawa ce ga bala'i yudafi'uhu tana tuttura bala'i tana turereniya da bala'i wa yu'alijuhu kuma tana maganinsa wa yamna'u nuzulahu kuma addu'a tana hana saukar bala'i wa yarfa'uhu ko ta ɗauke shi ta kawar da shi yayin da ya sauka aw yukhaffifahu idza nazal ko kuma ta rage masa kaifi ta rage masa zafi ta sassauta shi yayin da ya sauka wa huwa silahul mu'min kuma addu'a makamin mumini ce kama rawal hakimu fi sahihihi min hadisi ali ibn abi talib rasulullah قال رسول الله صلى الله عليه wa الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور wal والأرض wato addu'a makamin mumini ce kuma ginshikin addini ce kuma hasken sammai ce da ƙasa malam yana cewa addu'a min anfa'il addu'a addu'a tana daga cikin magunguna masu amfani matuƙa da gaske wato wanda amfanin su ba kaɗan bane wa huwa aduhul bala addu'a abokiyar adawa ce ta bala'i wato ba ta ga miciji da bala'i wato ba shiri tsakaninsu adawa ce fafir yudafi'uhu addu'a da bala'i addu'a za ta rika ture bala'i ta rika tutture bala'i wa yu'alijuhu ta rika magance shi wa yamna'u nuzulahu ta ma hana saukar bala'i din wa yarfa'uhu ko bayan ya sauka ta dauke bala'in ta gusar da shi aw yukhaffifahu ko kuma ita addu'ar ta rage masa kaifi ta rage masa zafi da zamana ta sassauta shi iza nazal idan ya sauka kaga kenan ashe addu'a ba karaman amfani ne ga ita ba Muna da amfani ga bawa shi yasa Allah ta'ala ya umarci bawa ya zama mai addu'a ya rika addu'a saboda ma ya kwadaitar da bawa wajen yayi addu'a haka ce ibada ce saboda haka rika jin cewa gashi roƙon Allah kake yayi maka wani abu ko ya raba ka da wani abin damuwa sannan kuma lada kake samu a cikin wannan kaga wannan akwai zaburarwa na ka yi addu'ar gona daga cikin soyayya da ubangiji yake wa bayansa abinda zai amfane su kuma bayan wannan ya kasa ba su lada a kansa su amfana kuma sannan ya ba su lada a kansa to don abinda Allah ya kaddara na bala'i da zai sauka ga bawa ko zai sauka ga al'umma ko ga ƙasa addu'a za ta yi maganinsa ko dai ta hana wannan abin faruwa ko ko in ya faru ai addu'a Allah ya kawar da abin ko kuma a'a ko da ba a kawar da shi ba a sassauta kaifinsa ya zama na yayi sauki dole yana daga cikin amfanin addu'a cewa huwa silahul mu'min addu'a makamin mumini ce ya kawo hadisin hakim da ya roito a cikin mustadrak can satin mun faɗi dalilin da yasa yake ce masa sahih saboda shi mai littafin ya nufi inganci a cikin littafinsa duk da cewa ya dace a hadisai da yawa a wasu kuma bai dace ba an samu hadisai da su inganta ba ya kawo su domin bai samu ya tace littafinsa ba ya sake nazarin sai rere shi gaba daya ya yi wani bangare kimanin rubu'in littafin ya sake nazarinsa da bitarsa Allah ya karbi ransa bai kammala sauran ba saboda haka aka samu hadisai wanda suke da dama wanda basu inganta ba a cikin littafin mustadrak daga ciki akwai wannan hadisin wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda bai inganta ba hadisi ne wanda yake maudu'i ne ma wato hadisi ne bara gurbi dan jabu wanda bai tabbata ba an gane ko riwayar muhammad ibn al-hasan ibn abi yazid al-hamdani shi ya rawaito wannan hadisi daga Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam an abihi an jaddihi wato daga babansa Muhammad ibn Ali sannan kuma daga kakansa Ali ibn Abi Talib wannan hadisi bai inganta ba na farko akwai inqita'i a ciki na biyu kuma shi wannan mutum Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani Matrok ne malamai ma sun tuhume shi da ƙarya sai yana ƙarya kamar ibn ma'in da abu dawud sun tuhumi shi wannan mai ruwaya daga ja'far ibn muhammad cewa makajaci ne abinda ya faru shi hakim ya zace shi muhammad ibn hassan ne attil akwai wani sunan shi muhammad ibn hassan attil sai ya zaci wannan muhammad ibn hassan din da yake cikin isnadin sa shine wannan attil attil saduk ne karbabbe ne a gurin malamai sai ya zaci cewa shi ne saboda sunan ya kusa kama sai dai wannan ana masa laƙabi da attil shi karɓaɓɓen shi kuma wancan shi ne ibnu abi yazid al-hamdani shi wancan ba hamdani ba ne shi kone hamdani ne sannan shi wancan baya daga cikin wato malamansa ja'far ibn muhammad ja'far sadiq baya cikin malamansa saboda hadisin shi hakim ya zaci wani mutum da yake cikin isnadin karɓaɓɓe ne alhalin ba wanda yake zato ba ne to nan ne aka samu wahamin haura ka sai ya inganta shi daga baya ko malamai su kai tambihi cewa ba haka ba ne hadisin bai inganta ba akwai hadisin jabir da ya zo addu'a silahul mu'min shi ma bai inganta ba saura ka babu wani hadisi da ya inganta marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan lafazin addu'a makamin mu'mini an muna yawan fada annabi ya ce addu'a makamin mumini na makamin mumini ce amma ba wai hadisi bane akwai maganar Fudail ibn Iyad Fudail ibn Iyad ɗaya daga cikin magabata akwai magana ta tana nan a Silafi ya ruwaito ta a cikin littafin sa at a ciki ya inganta Fudail ibn Iyad ya ce addu'a silahul mu'min was sabru silahul mu'min ولو صبر العلماء لما تمندل به هؤلاء الملوك لما تمندل بهم هؤلاء الملوك ce addu'a makamin mu mumini ce haƙuri makamin mu mumini ce da a ce malamai sun yi haƙuri to da waɗannan shugabannin ba su mayar da su hankici ba to wanda ya tabbata daga al-fudail ibn iyad amma bai tabbata a marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan hadisin bai inganta ba kasancewar makami ce ta mumini na makami ce tunda da ita zaka yaki bala'i a fahimci bambanci tsakanin ma'ana ta zama daidai da kuma kace annabi ya faɗi wannan lafazin an gane ko ba da abin da ka faɗe shi yake daidai ba kuma kace wannan lafazin annabi ya faɗe shi akwai bambanci saboda haka mun ce ma'anar ma'ana ce mai kyau kace addu'a makami. amma kaka ce manzo Allah ya ce addu'a makami. mu'mini an gane walahu ma'al bala'i thalathu maqamat addu'a na da makami guda uku tare da bala'i to matsayi guda uku gare ta dangane da alaƙar ta da bala'i da wata jarraba da za ta sauka sawa'un ta shafi mutum ne shi kaɗai, ko ta shafi al'umma duka to akwai matsayi guda uku da addu'a take da ita dangane da wannan bala'i ahaduwa an yakuna aqwa min al-bala'i fa yadfa'u makami na farko ko matsayi na farko zan addu'ar tafi bala'in karfi saboda haka sai ta hankada bala'in addu'a ta zo tafi bala'in da ya so sauka karfi sai ta hankali bala'in tsoraka ka ya danganta da waye zai addu'a idan ta fita daga masu karfin imani sai ta zo da karfi ta fita daga masu raunin imani sai ta zo da rauni an ya kuna abu afa min albala ko kuma addu'ar wani shine matsayi na biyu ko kuma addu'ar ta zamba ta kai bala'in karfi ba bala'in ya fi ta karfi fa yaqwa alaiha albala bala'in ya zama ya fi ta karfi fa yusabu bihi al'abd sai abin da Allah ya kaddara ko ya so faruwar shi gabawa sai ya same shi sai da addu'ar da kuma zai yi ba za ta faɗi haka ba za ta fi banza ba walakin yukhaffifuhu sai da addu'ar kuma za ta rage zafin bala'i ila yadda Allah ta'ala da can ya so ya wa da bawa ya fi abin da ya same shi ba lalle bawa ya fahimci wannan ba zai ga cewa ai bai ci nasara ba kuma haka bane addu'a ta yi amfani sai dai shi ne watakila bai faɗa ko bai sani ba saboda haka sau dawa za ka ce abin ai ya zo da sauki to addu'a ta kan yi tasiri a nan gashi ne ba a abin ba a ba a samu biyan bukata 100 bisa 100 ba amma kuma an rage zafin abin kila ba don wannan addu'a ba yadda abin zai zo sai ya baka tsanani sai ya baka tsanani wa in kana za'ifan ko da addu'ar mai rauni ce amma za ta yi amfani wajen ta wato sassauta zafin shi wannan bala'i الثالث matsayi na uku an yataqawama zama su yi ta tirjiya da bala'in da addu'a ta tirjiya kaga kenan wato kowa na da karfin ko kuma duk dai a matsayi ɗaya suke a mataki ɗaya suke wannan bai iya ture addu'a ba ta iya ture bala'i ba bala'i bai iya samun kofa ya tura addu'a ya faɗo ba wa yamna kullu wahidin minhu ma sahibahu kowanne ya ya hana dan uwansa aikinsa to haka addu'a take ko dai ta yi ƙarfi ta yi nasara ka samu abin ko raba ka da abin kwata-kwata ko kuma ta yi rauni ka samu abin haf-haf rabi-rabi ko kuma ya zamana addu'ar su yi ta kokawa da bala'i bala'in bai sauka ba kuma bai koma ba ya zamana ya ne kamar yadda yake cikin hadisin da zai zo shine malai kawo wa qad rawal hakim fi sahihihi ya kuma kuma dai littafin hakim har yanzu dai hadisi yana cikin littafin hakim yana cikin littafin at-tabarani kitabud du'a <coughs> na tabarani kamar yadda yake cikin musnad na musnad na al hadisi ne daga Aisha qalat qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yughni hadarun min qadar al-hadar ta ka tsantsan ba za ta hana faruwar kaddara ba to da kake taka tsantsan abin da aka kaddara ta ya faru sai ya faru wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil addu'a na da amfani ga abin da ya sauka da kuma wanda ma bai sauka ba wa innal bala'a la yanzil kuma lalle bala'i zai zo sauka fa yalqahu du'a addu'a da ci karo da wannan bala'in fa ya tali jani ilamin kiyama su yi ta kokowa ha zuwa tashin kiyama wannan hadisi mai rauni ne kwarai da gaske zaifun ne jiddan shi ma bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai ibrahim ibn husayn a ɗaya sanadin kuma sanadinsa guda biyu ne akwai ɗaya kuma akwai zakariya wanda shi ma an yi ijma'i akan rauninsa sauraka hadisin bai inganta ba la yughni hazarun min qadar ko la yanfa'u hazarun min qadar wannan jumlar ta tabbata daga cikin maganar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya faɗi haka yake cewa la yughni hazarun min qadar abinda Allah ya kaddara taka tsantsan ba za ta hana faruwarsa ba wanda ya tabbata a maganar Abdullahi dan Abbas kamar yadda shi hakim din ya rawaito daga abdullahi dan abbas wannan qadar din shine ya tabbata daga ah, abin nan abdullahi dan abbas addu'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wannan shi ma ya tabbata kamar yadda zamu ganshi a hadisin abdullahi dan umar wannan ah, shi ma wannan gabar wadda'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a na da amfani ga abin da ya sauka da wanda bai sauka ba shi ma ya tabbata kamar yadda zamu gani a hadisin dan Umar wanda hasanun ne li gairi wa innal bala'a la yanzil fa yalqahu du'f fa yartajilan ila qiyamah wannan yana cikin sashin da bai da bashi da abin da ya tabbatar da shi abinda wannan hadisi da hadisin gaba hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi dan Umar da shine yake cewa addu'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil addu'a na da amfani ga abin da ya sauka da wanda ma bai sauka ba wato bala'in da ya riga ya sauka addu'a za ta yi amfani wajen a ɗauke muku shi ko kuma wanda bai sauka ba addu'a za ta yi amfani wajen ko a rai a raba ku da abin kada ya sauka ko kuma yanzu ya sauka ya zo da sauki ce fa alaikum ibadallahi biddu'a don haka na hore ku ya ku bayan Allah da yin addu'a sauraka wannan wannan hadisi hasanun lele gairi yana da shawahid da suka tabbatar da shi abinda yake cewa dai addu'a dai na da amfani a kowane yanayi kowane hali saboda haka mutum zai yi addu'a sawa'un abinda zai yi wa addu'ar zai roƙa bala'in da zai roƙi Allah ya raba shi da shi ya riga ya same shi ko bai same shi ba amma yana jin tsoron kada abin ya faru zai yi addu'a kuma addu'ar za ta yi amfani kamar yadda malam ya yi mana bayanin yadda amfanin zai kasance ko a raba kada abin tun kafin ya faru ko kuma a'a in ya faru din ma ya zo a ɗauke maka shi ko kuma ya zo da sauki kaga dai tana da amfani sawa'un abin ya sauka ko bai sauka ba a hadisin a cikin dai musnad na a cikin mustadrak dai na hakim yana da cikin littafin hakim har yanzu hadisin sauban la yaruddu alqadra illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir to babu abinda yake mayar da kaddara sai addu'a wa la yazidu fil umri illa albir babu abinda yake karawa mutum tsawon rayuwa face aikin da aikin biyayya aikin alkhairi wa innar rajula la yuhramu rizqa bizanbi yusibuhu kuma ana iya hana bawa arziki saboda wani laifin da yayi wannan hadisi eh, hadisin Salman eh, hadisin Sauban shi ma akwai rauni a isnadin akwai hadisin Salman shi ma haka yake la yaruddu alqada illa addu'a wa la yazidu fil umri illa albir da wanda hadisin Salman da hadisin Sauban za su haɗu su tashi juna ya zama hasan li ghairihi in banda karshen hadisin wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu wannan shine bai da abin da zai karfafe shi daga cikin hadisai da haka zai ci gaba da zama a mai rauni saboda haka hadisin la yaruddu al illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al iya nan ya inganta raban hadisin kuma wa inna rajula la yuhramu zuwa ƙarshe wannan kuma yana nan a mai raunin sa an gane ku saboda ka la yaruddul qadar illa du'a wannan shine dalilin da yasa ibn al-qayyim ya kawo hadisin kuma ya tabbata ya inganta shine la yaruddul qadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara kaddara shine abin da aka riga aka rubuta zai zai samu bawa to babu abin da zai sa a canza masa wannan sai addu'a wanda ya rubutun nan shine Allah shi ya kaddara abin kuma yana da cikakken iko ya ce ya ya fata wannan shine kamala ka kaddara abu ka ce za ka yi abu kuma daga baya ka ce ka fasa saboda ka ga cewa yanzu ya kamata ka fasa din saboda haka haka mulkin sa yaso haka ganin daman sa ta so dan ya Allah ce musu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab jumlar littafin da ake rubuta komai da komai yana ga yana gurin Allah na ubangiji ne saboda haka yamhu Allahu ma yasha yana shafe abin da ya ga dama ya shafe wa yuthbit da kuma tabbatar da wanda ya ga dama ya tabbatar wato ya bar wanda yake so ya bari shafe wanda yake so ya shafe saboda haka abin abu ɗaya wasu malamai sun takaita wannan akan ayoyin hukunce-hukunce na shari'a ce yana tabbatar da wani hukunci yana shafe wani hukunci to amma lafazin babu baya da wani dalilin da yake nuna ya takaita akan hukunce-hukuncen shari'a ne sauraka komai ma zai shiga ciki na aikin Allah sauraka Allah shine yake shine mai iko shine komai yake a hannunsa yana da dama ya rubuta abu yana da dama ya canza in ya ga dama wannan kuma yana da cikin kamala ta iko kamala ta ikonsa ba ba ta waya bace abinda ba zai yiwu ba ko ba za a yadda a jingina ubangiji ba a ce abin ya fi ƙarfin ubangiji ne shi yasa ya shafi a'a mashi'ar ta ce haka ya ga dama to wannan kuma kamala ce ta mulkinsa ko a ce a wani abu ya faru ga ubangiji ya faru ba tare da sanin ubangiji ba shi Allah bai san zai faru ba ko wai faru ko ko a ce a Allah bai san abin haka zai kasance ba sai daga baya ya gane cewa a to ashe abin haka zai to ya fasa wannan duk na kasa ce tawaya ce ba a jingina ubangiji don haka ubangiji yana tabbatar da abin da ya so ya shafa abin shi yasa za ga sayyidina abubakar sayyidina umar suna addu'a cikin addu'o'in da aka ruwaito daga gare su sha Allahumma in kunta katabtani in kunta katabtani shaqiyan famhu wa waktubni sa'ida ya ubangiji in ka rubuta ni da shaqiyi ne wato wanda yake ba shi da rabo a lahira ka goge ka rubuta ni in zama sa'idi in zama mai rabo a lahira suna irin wannan irin wannan addu'ar saboda haka ashe kaga ubangiji yana iya rubuta abu kuma ya ya shafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yazidu fil umri illa albir babu abin da yake karawa mutum tsawon rayuwa sai yawan da yawan aiki alkhairi anan akwai tirjiya da wasu malami suka yi na cewa ba zai yiwu ba abin da aka rubuta maka a kara suka ce saboda Allah ya ce idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su zo. ba za a jinkirta su ba ba za a gaggauta musu abinda ba kuma za a jinkirta musu idza jaa ajaluha idza jaa ajaluha la yu'akhkharu inna ajala Allah inna ajala idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun ajalin Allah in yazo ba a ba a jinkirta shi walan yu'ajjil Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wa rai idan ajalin ta yazo to suka kafe saboda wannan suka ce in ajalin mutum ya yi kawai sai ya tafi ba maganar dan yi ayyukan alheri a ƙara masa yawan azalinsa to kuma ga wasu hadisai sun ce wala yazidu fil umri bal ma aya ta ce wala Ammaru min mu'ammarin wala yanqusu min umrihi illa fi kitab wama yu'ammaru min mu'ammir min mu'ammarin wala yanqusu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir to babu wani mai tsawon rai da zai yi tsawon rai ko wanda za a rage masa daga rayuwarsa face wanda yana cikin littafi lalle Allah inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki ga ga ubangiji aya ta nuna akwai wanda za zai tsaure akwai wanda kuma za a rage masa wala yanqusu min umrihi min umri al-mu'ammari wanda shi mai tsawon rai kuma a rage masa maimakon yayi tsawon sai a rage masa duk wannan Allah yana yin abin da ya ga dama to kuma gashi hadisi nan ma yazo wala yazidu fil umri illa al annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin sahihaini man sarrahu an yubsafa lahu fi rizqihi wa yunsa lahu wa yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahima duk wanda yake so Allah ta'ala ya ƙara masa yalwa ya yauƙaƙa masa arzikinsa shimfiɗa masa arzikinsa sannan kuma ya ƙara masa tsawon ransa ya jinkirta masa a ajalinsa annabi ce to ya sada zumuncinsa kaga shi sada zumunci da ainihin aikin da'a yana sa mutum ya yi to nan dai dogon bayani ne a shi kuma an ɗaga min jan kati sauraka sai dai mu dakata insha Allah sati na gaba sai mu ɗora akan wannan hadisi da za mu yi magana akan abinda wannan hadisai suke nufi da kuma abinda waɗancan ayoyi da muka karanta na cewa Allah ba zai jinkirta wa mutum ba idan ajalinsa ya zo so kuma me suke nufi Allah ta'ala ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأنا yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace malam mun kasance a cikin akidar shi'a tsawon shekara 15 masu yawa a tsawon shekaru ko masu yawa har zuwa watan Fabrairu Allah ya taimake mu muka batta ce a sakamakon wata fatawa da shi Ja'far Marigayi Allah ji kansa da rahama ya bada da sauraron wani katin na shek Abubakar Gumi Allah ji kansa da rahama akan kyakkyawar ibadar musulmi ya ce to malam mun kasance mun yi wata irin sallah ta jana'iza yayin da aka yi mana mutuwa amma bayan haka na sunna suna wato ba haka sunna suke yi ba yaya ake yin sallar jana'iza a sunna kuma mun kasance a cikin ramadan ko ya ce na kasance a cikin ramadan ba ko ba ma yin sallar asham a cikin jam'i amma na ji shek ja'afar marigayi allah ji karsa yana cewa yin jam'i ta asham a cikin ramadan ya falala lafiya da yin mutum ɗaya me ya gaskiyar al'amar domin ga ramadan yana zuwa kuma wannan shine ramadan ɗina na farko a cikin sunna ina son malam da sauran musulmi su taya ni da addu'a da sauran 'yan uwana Allah ya tsare mu da yin shi'a ce amin ko bin wata gurbatacciyar aƙida amin wadda ita ce dai takardar da shi wadda uwa namu ya rubuto wanda za mu taya shi murna da Allah ta'ala ya tsamo shi ya kubutar da shi ya raba shi da wannan akida wacce take da wato wani mugun dafi Allah ya kubutar da shi tun bai je ya samu ya gamu da ubangijinsa a cikin wannan murar akida ta zagin bayan Allah ah, kuma wanda yana nuna tasirin wato shi ita da'awa da sunna wani abun ba lalle ne lokacin da ka aka yi shi lokacin zai tasiri sai bayan wani wasu shekaru ka duba ya ji karatu cikin sheik ja'afar mahmud adam da sheik abubakar mahmud wani allah ji kansu da rahama wanda sun yi su tuni ba sa taɓa tunanin cewa wannan karatun zai fito da wata shi'a da ya shekara goma sha biyar a cikin shekara goma sha biyar ba kaɗan ba aga ya isa ya mutum ya dafe ya narki a cikin abu amma allah ta'ala da ya so shi da rahama ya so shi da eh, ni'imarsa sai ya fitar da shi Allah ya ba su ladan sannan maganar da ya yi ta sallar jana'iza ina ga tun da har yana shiga gurin da ake karatu abu ne mai sauki ya fahimci ta galibi irin wannan ba zai yi a cikin ƙanƙanin lokaci ka gaya mu amma dai a takaice abin da za a gaya maka sallar jana'iza farilla ce ta kifaya idan musulmi ya mutu to dole ne a yi masa sallar jana'iza dole a samu wasu su yi masa sallar jana'iza wato ba kowa da kowa yake wajibi a kansa ba amma in aka bari ba a yi ba gaba ɗaya ta kowa yana da laifi kowa yana da laifi dole a yi masa sallar jana'iza ana so idan aka zo yi masa sallar jana'iza zai yi a yi sahu uku wato a rabu a yi sahu uku sannan kuma a limami idan namiji ne zai tsaya daidai kansa idan kuma mace ce zai tsaya daidai tsakiyarta ba sharaɗi ba ne sai fuskar ta kalli gabas fuskar mamacin kasan wasu aka kawo sai a ta tattaɓa waye ina fuskar sa ba sharaɗi ba ne kai dai ka kalla kai da za ka yi sallah amma shi ba sharaɗi ba ne sai kuma sallah ga mamaci addu'a ce sallar mamaci da ake yi masa addu'a ce ake yi masa shi yasa ma ba ruku'u ba jada na addu'a ce sauraka ana yi mata alwala kamar da ake yi wa sallah da ake yi salloli biyar ko na nafilu alwala sannan za a yi kabbarori guda hudu suna ta yadda a yi biyar a yi shida har zuwa tara sunna duk ta yadda amma dai mafi yawancin ruwayoyi sun zo da batun hudu ne saboda kan an takaita kan hudun yayi in kuma wani ya ga za a kara masa saboda wani matsayi da yake da shi aka kara ya zama biyar babu komai ba a yi laifi ba in ma shi shida ba a yi laifi ba duk wannan ya tabbata a cikin sunna amma dai mafi mafi yawa sallolin manzo Allah mafi yawan su hudin hudin yayi aka kabbara farko zai karanta zai karanta Fatiha da sura Fatiha da sura sai karanta Fatiha ba sura zai karanta Fatiha da sura kamar yadda ya tabbata a cikin sunna sana kabbara ta biyu idan yayi zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku zai addu'a sannan kabbara ta hudu sai ya sallama wannan shine sallar jana'iza a takaici a maganar sallar asham annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asham da sahabbansa jam'an wato a cikin jami'i yayi kwana daya yayi kwana biyu yayi kwana uku yayi hudu a kwana uku a na hudu sahabbai suka taru suna jiran ya fito sai ki fitowa suka yi ta gyaran murya don ya ji cewa fa sun haɗu don an cika fiye da kwanakin farko saboda duk wanda ya ji labari tunda ba shela aka yi ba ba sanarwa aka yi aka ce za mu fara jam'i a masallacin nan ba kawai labari ne wannan ya ji sai ya zo aka cika fiye da da sai annabi ki fitowa da ya ki fitowa kashe gari sai yake ciwo sahabbai jiya duk abinda kuke yi ina ji abinda ya hana ni in fito kada a farlanta muku kuma zo ta zama muku matsala bukata na ji tsoron kada a farlanta ni to an tufara da alaiku na ji tsoron kada a farlanta muku domin in muka ci gaba da yi ba mamaki wahayi ya sauka lokacin wahayi yana sauka wahayi ya sauka a tun da dai jama'a ma suna jin daɗin sallar nan kawai ta zama dole to shi ku annabi sallallahu alaihi wa sallama azizun alaihi ma anittum to abinda zai wahalar da mu baya baya son shi saboda ka sai ya ki zuwa ya ki fitowa kaga anan ya nuna mana yin ta a cikin jam'i ya halatta abin da ya hana shi ya fito kada a farlanta shi yasa lokacin da ya bar duniya kaga an wahayi ya kare babu magana a farlanta sahabbai sun ci gaba da yin ta ɗaiɗaiku kowa shi kadai yayi lokacin da wata rana sai na Umar ya shigo masallaci ya ga wancan yana yi wancan yana wancan yana yi sai ce a to a haɗu mana sai ya sa musu Ubay ibn Ka'ab sai ya ci gaba da yin musu sallah an gane ko saboda ka kaga haduwar ayi cam'in sunna ce dama ba sai da Umar ne kiro ta ba sai dai shine farkon wanda ya fara tara su kuma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake mata ni'mal ni'matul bid'atu hadhihi shi ma dalla da wannan abun da na fara da ba a riga ni ba shine in bid'a su ce to gashi na Umar yayi bid'a hasana shi bid'a hasana sallar jam'in ne ba a taɓa yi ba a zamanin manzo Allah ko an taɓa yi an taɓa yi to kaga ashe ba bid'a shar'iyya yake magana ba an gane ko ba a shar'ance ba a harshen luga ne kalmar bid'a a harshen luga tana nufin abinda ba wani bai riga ka ba kuma ba wanda ya riga sayyidina Umar haka yana da ya halatta gare shi yana da yanci ya kira abun bid'a amma lugatan ba shar'an ba shar'an ba shi ya fara yin sallar jam'i sallar asham a jam'i ba manzo Allah ne ya fara ko ya faɗi dalilin da yasa ya ki ci gaba dan gudun ka a farlanta musu ba wai dan bai halatta ba ba wai dan haramun bane ba wai dan ba kyau ba a dan kada a farlanta musu to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah sayyidina Umar ba wahayi yake masa ba ba wanda yake wahayi bare a ce an shar addini ya gama cika shikenan matsalar ta tafi an gane ko to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta cikin jami abinda wasu malamai suke cewa sallar ashir ta sallar nafila ce sallar nafila kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ta a gida yafi a yi ta a masallaci afdalus salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar da fi kowace falala ta mutum ce wacce zai a gidansa in ba ta farilla ta sai a masallaci cikin jam'i ta filada sauraka sallar asham ta shiga nan ta ma fila ce tunda ba maktuba ce. abinda annabi ya ware shine al-maktuba shi yasa imam malik yake cewa mutum yayi ta a gidansa a adalu kamar yadda yake cikin littafin al-hawadith al wal na abubakar al ce shi yayi ta a gida shi yafi zama a mafi mafi mafi soyuwa a'dalu wa ahabbu ilayya to kaga wannan ga wanda yake da karfin gwiwar zai tashi yayi sannan yake da isasshen karatun alkur'anin da zai yi ta abin nan wataƙila in ya zauna shi kadai a gida ba lalle ne ba kowa ne zai zauna shi kadai a gida iya yi ba amma in ya je masallaci zai samu nishadi saboda zai ga dan uwansa sanashuddu azu zaka bi akhika sai ya ƙara ƙarfi ga dan uwansa kusa da shi ko sannan ga limami mai zaƙin murya da daɗin karatu wannan sai ƙara masa kaimi sai ka je na amma in ya zauna gida sai bacci ko da ya fara ya fara ka bi sai ta fara gyaggyaɗi to ga wanda yake haka abin da ɗinsa yake kaga ya zo masallaci ya fi masa tun da ya zo na gida ba yi zai ba ko ba zai wani abin kirki to ya zo masallaci a yi da shi ya fi wanda kuma mahaddaci ne kuma daman can a wannan fagen ba dama ne ya saba kiyamun laili ba wai ramadan ne ya sa shi kiyamun laili ba kawai dai ramadan ne yanzu ya kara masa kaimi ne kuma gashi yana da karatun qur'ani kuma ko da baya da karatun qur'anin da yawa ma ai ba lalle yafi bane ya maimaita ba laifi bane dan ya ta maimaita saboda haka wannan in ya a gidansa ba wani abu wannan dai ita shine abin da yake akwai a sunnanci wannan kuma ya ce malam akwai masu fassara wa guziya bil haram cewa ya yi guziri da haram yaya abin yake wato wa guziya wa guzira ko? ce guziri guziya <laughs> to kaga ba alaka a larabci ba algiza ba shi da guziri da larabci ba guziri azad sunan shi wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa saboda ba ta yi wata da ba to shi kaga anan kawai ya bi ya bi wato amsa aman kalman ne ya bi muryar karkarin wa guziya sai ji ya kusa ya fi kama da guziri kawai sai ya sai kawai ya ya ya fassara kamar masu cewa wa kana kaba kausai ne maganin kaba ta wace wa kana kaba kau sai ne ko kam tarira maganin harbin kunama a ga shi sautin yake bi ce ya kuruju min bayan sul bi wata ra'i ce maganin haihuwa don ya faɗo sulub ya kuruju ya kuruju min bayan sulub ga sautin kawai yake bi ala to wannan dai ka so kawai mu yi magana tun da ka ji fasara yadda take aika ga shi kenan ma ba sai ka rubuto ba wannan ya ce to yaya kuma idan yana yaro ne karami aka ciyar da shi da haram shi ma zai shiga ciki haba yaro karami an ɗauke masa alkalami ya za a sa shi ciki a sa annabi ya ce an ɗauke alkalami ga yaro har sai ya balaga saboda haka in yana yaro a lafikin yana kan iyayensa shi baya kansa wannan kuma ya ce idan mutum yana yi wa boka matsafi 'yan hidindimu ya aike shi nan ya aike shi can har ma yakan aike shi a masallaci ya dubo masa wasu mutane ya gani ko sun zo sallah ko ba su zo ba irin an ba su doka cewa ba a zo su zo sallah sau da kaga shi ne zai sa ido in sun zo sallah gobe suka koma a ce to kun karya sai kun kawo wani abu an sake kulla wani to wai shi ne tambayar sa anan bokan yana biyan sa abinda yake karba ya ci ya ci haram ko ya ci halal ya za a ka ci halal eh ya za ka ci halal kudin boka ai haramun ne kuma ga shi ma kai ta yashi aikin kake ko haka nan aikin banza ba ka yi masa komai ba haka kawai ka boka ne ya kira ka ya baka haramun kaka karba suna hulwanin kahin da annabi ya hana a ci da samanin bazi kudin karuwanci karuwa ba ta sana'a sai karuwanci kira ka ta baka ta ce ta taimaka maka da wannan kaje ka ci haram haka nan boka ta san boka ne ba shi da wata sana'a da amma yana da wata sana'a ce amma yana dan sarkawa da bokanci to sai ka karba tun da yana da wata sana'a mai kyau amma in wannan ka sani ita ce sana'a to bare kuma kai da kai ake harkar kuma sannan ka ci halal a kai ma bokan ne ya kamata ka daina ka tuba ga Allah ka nemi Allah ya taimaka ka nemi sana'a ta dace hadisin da yake magana akan zikirai bayan bayan sallolin farilla shin za a rika karanta su ne duka ko ko wani lokaci yi wannan wani lokaci yi wannan dukkan abin da ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zo nau'i daban-daban to awa ake yi wani lokaci a yi wannan wani lokaci a yi wannan ba wai lalle sai an haɗe su duk gaba ɗaya a lokaci guda ba wannan awa da yin su da lokuta daban-daban shine ma sunnar wannan kuma yake cewa yana son karin bayani ne da wata fatawa da ya taba da na taba bayarwa a cikin darussan littafin sifatus salat sifatus salatun nabi wanda Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ji karfe karantar yake cewa a ciki wato abin yake so ce a cikin karatun ina gurin na zo. da aka gama karatu sai na ansa tambayoyi to a ciki na ansa tambayar kuma wai bayanin bai zo karshe ba kasa din ya kare kasan eh, abin nan saboda haka ya ji an ɗauko bayani ba a gama ba tambayar da ita ce na ce ana iya yin sallah da tufafin da mani ya taba har ma na kawo wani hadisi dangane da hakan don haka yake neman karin bayani domin kasa din da ya je ce ya kare daidai lokacin ina bayani kamar yadda aka gabatar da har zuwa da ƙarshen maganarsa to wannan matsala tana da tsawo tun da har ka jina ka hadisi a nan da sai ka haƙura ba sai ka nemi da shirin kace da ka hadisi a cikin karatukan mu da muka yi na tajridus sarih a cikin karatun at-tajridus sarih akwai doguwar magana akan wannan da maganganun malamai da suka yi da wanda suka ce najasa ne da wanda suka ce ba najasa bane da hujjojin kowane bangare saukaji eh? na ɗari da katon na ɗari da tara a cikin darasin attajiri da sare sai ka je ka nema a sauran mamu a sallar jana'iza su ma za su yi karatu ina eh, su ma mamu abinda ai addu'a ce ake wa mace gaba ɗaya ba wai liman kawai kai ka yi zugun a bayansa kana kallon sa ba duk abinda aka ce ya yi shi ma shi za ka yi wannan shi ne koyarwar Allah ta'ala ya samu dace a yi haƙuri da wanda ya tambayoyin da suka samu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in